wa kulla dalalatin finnar bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci bitarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Alhamis yau muna 23 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 da kuma yake daidai da sha biyu ga watan uku shekarar miladiya ta shida. a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratun nur wanda kamar kullum a yau za mu ci gaba da tafsirin aya ta bakwai zuwa ta 28 insha Allah. بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلقوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستميتم وتسلموا على

الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكي إيماني la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku shiga gidajen da ba naku ba kada ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini wa tusallimu ala aliha kuma ku sallama ga masu su zalikum khairul lakum wannan shine mafi alkhairi gare ku la'allakum tadhakkarun domin ku azantu wannan kamar yanda tafsiri ya gabata na wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ci gaba da tarbiyyantar da wannan al'umma da shimfiɗa mata dokoki na zamantakewa wanda idan ta yi aiki da su ta rike su to za a samu kyakkyawar zamantakewa a cikin al'umma za a samu kyakkyawar tarbiyya? kuma za a kiyaye kowa haƙƙinsa shi ne Allah subhanahu wata'ala yake umartar muminai da cewa kada su shiga gidajen da ba nasu ba gidajen wasu har sai sun nemi izini na an ba su izini sun yi sallama aka ba su izini sai su shiga Allah ce zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun zalikum wannan neman izinin da sallamar da aka ce ku tsaya ku yi yayin da kuka zo gidan da ba naku ba kuna kuma son za ku shiga to khairul lakum ku tsaya ku nemi izini ku yi sallama shi ne mafi alkhairi gare ku shi ne mafi alkhairi ga shi mai neman izini kuma shi ne mafi alkhairi ga wanda ake neman izininsa Allah subhanahu wata'ala ya yi muku wannan umarni ne domin ku masa da'a domin ku masa biyayya idan kuka yi wannan biyayya to za ku ga alkhairin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala za ku ga alkhairin da ke cikin din dokar Allah subhanahu wata'ala za a samu fahimtar juna da zaman lafiya da ainihin rage korafi tsakankanin 'yan uwa wani ba zai yi korafin cewa ɗaya ya shiga haƙƙinsa ba sannan kuma za ku samu alkhairin da yake tattare da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da bin dokokinsa bin dokar Allah da ya kafa mana a cikin alkur'ani ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita to bin wannan alkhairi ne gare mu duniya da lahira saboda za mu samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala kuma rayuwarmu za ta yi kyau sannan kuma mu samu kyakkyawar sakamako a wajensa don haka ubangiji ya yi wannan dokar ne da Allah kum ta zakarun domin ku azantu babu wanda yake wa azantuwa sai wanda yake mumini wanda ya imani da Allah ya imani da abinda da Allah ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallama da shi to wannan shi ne ake gaya masa ya ɗauka ya aiki da abin da aka gaya masa ya wa'azantu da shi wanda ba mumini ba zai wa'azantu da wannan ba ubangiji ya yi muku wannan ne saboda ku wa'azantu a matsayinku na muminai Allah subhanahu wata'ala ya shimfida wannan dokar domin kaucewa wasu abubuwa na barna da za su iya faruwa idan ba a bi dokar ba idan ba a bi dokar neman izini da sallama ba lokacin da aka zo shiga to za a iya haɗuwa da abin da zai ɓata rai domin mutum zai iya ganin abin da ba za a so ya gani ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ma jo'ila listizanu min ajli basar an sanya dokar neman izini ne saboda ido saboda gani na ido saboda haka kada mutum ya je ya ga abin da ba a yarda ya gani ba abin da idan mai gidan ya san cewa ya gani ko shi da kansa ma zai ji ba daɗi da saboda haka gida ga mutum al'aurarsa ce kamar yadda jikinsa yake ɗauke da al'aurarsa taguwarsa take rufe masa al'aura to haka nan gida shi ma yake rufe al'aurar masu shi sannan a cikin wannan wato biyayya a cikin wannan doka za a kawar da dukkan wata tuhuma domin yayin da mutum zai fada cikin gidan da ba nasa ba ba tare da izini da neman wato ba tare da neman izini da sallama ga masu gidan ba to babu shakka wannan zai haifar da tuhuma za a tuhume shi ko ya zo sata ko ya zo leƙen asiri ko ya dai zo wani mugun abu tunda ba a ga ba a ji motsin shigowarsa ba ba a ji ya nemi izini ba kawai haka ga ya faɗo to ina ka tuhume shi babu abin da zai iya kubutar da shi ba haushe yana cewa na shiga ban ɗauka ba ba ta fi da ɓarawo inda har ya shiga to ba da izini ba kuma ba da sanin masu wurin ba to kowace irin tuhuma ana iya yi masa kuma da wahala iya kwatar kansa to gudun kada a samu fantsamar irin wannan sharri shi yasa Allah subhanahu wataala ce to tun farko ma ka shiga sai ai maka izini nabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ju'ila al-istizan lil-istizan min ajli al-basar wannan ba yana nufin cewa makaho ba zai nemi izini ba kila wani ya ce to wanda yake baya gani fa shi zai iya fadowa gidan mutane ba tare da neman izinin su ba a'a fadar cewa an sanya neman izini saboda gani wannan kharaja makharajal ghalib ne kharaja makharajal ghalib saboda tautari wanda za su zo su shigo gida farkon abin da zai amfani a jikin ne idan su da suke gane-gane da shi za su gano abin da yake cikin gidan da mutane da ke cikin gidan amma wannan ba shi yake nuna cewa makaho ba zai nemi izini ba domin makaho ne ai yana ji akwai watakila masu maganganun da watakila ake yi ba za so ya ji ba idan ya kutso ya fado ba tare da neman izini ba suna yi wa a samu wannan sauraron abin da ba a son ya saurara saboda haka dai neman izini din har shi kansa wanda ba ya gani shi ma in ya zo gidan da ba nasa ba to zai nemi izini kafin ya shiga sannan Allah ya ci gaba da cewa fa in ji tajidu ha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu ma ta'maluna alim ya ce fa in ji tajidu ha ahadan idan ba ku samu kowa a cikin gidan ba idan ba ku samu kowa a cikin su ba wato su gidajen fala tadkhuluha to kada ku shige su hatta yu'zana lakum har sai an muku izini wa in lakum urji'u idan aka ce ku koma farji'u to ku koma huwa azka lakum wannan shi yafi muku tsarki shi yafi tsarkaka gare ku wallahu bima ta'maluna alim Allah masanin abin da kuke aikatawa ne Allah ce fa in tajidu fiha ahadan idan ba ku samu wani daga cikin masu gidan ba wato kun je kun nemi izini amma babu kowa a gidan to ku yi haƙuri kada ku shiga kada ku ce to ai tunda yanzu babu kowa a gidan don haka abin da ake gudu in gani na al'aura ai babu ma mutane bari in ga al'aurar wani ko in ga tsarecin wani to bari in shiga a'a ka yi haƙuri har yanzu dai gidan nan ba naka bane ghaira biyutikum din har yanzu yana nan ba gidanka bane haka kakka shiga ka yi haƙuri har sai ka samu izinin shiga idan maka izini to sai ka shiga wataƙila wani ya ce yaya aka haɗa wannan zancen a haka aka ce fa'in lam ta fiha ahadan falatar kuloha sannan aka sake cewa hatta yi uzana laku idan ba ku samu kowa ba kada ku shige su har sai an muku izini to ta yaya za a yi musu izini bayan babu kowa kila wani ya ce ta yaya an ce idan ba ku samu kowa ba sannan kuma a ce har sai an muku izini watakila akwai tufka da warwara babu tufka da warwara illam tajidu fiha ahadan in ba ku samu kowa a cikin gidan ba saboda masu gidan ba sa nan saboda sun dan fita sun tafi makota sun tafi unguwa sun tafi kasuwa sun tafi aiki amma na wucin gadi ne ai za su dawo kai kuma idan ka matsu kana so ka shiga to sai ka zauna ka jira su har sai sun zo sun baka izini saboda ka kasance wasu ba sa nan ba sa nan ne na wani lokaci ba wai ba sa nan har abada ba bare ka ce to ta yaya za su yi maka izini bayan ba sa nan har abada a'a ba sa nan ne fi waktin duna wakti a wani lokaci ne ba sa nan amma kai yanzu da kake son ka shiga to sai ka zauna ka jira har su zo idan sun zo suka yi maka izini sai ka shiga wanda yake nuna maka cewa da aka ce kakka shiga ba wai maganar kawai al'aurar su mutane gidan ba ake magana kadai a shi kansa gidan gaba daya ba a yadda ka leƙa wani abu da yake cikin gidan ba ba tare da izinin masu gidan ba kaga an ce ba sa nan amma ka ce karka shiga har sai sun zo sun maka izini haka karka ɗauka cewa saboda maganar al'aura ce ta sa aka ce karka shiga yanzu tunda babu kowa bari ka shiga a'a Allah ce ko ba kowa kada ka shiga ka jira har masu gidan su dawo su baka izini sannan ka shiga dan wani lokaci sai mutum ya zo ba kowa sai ce kai a bude masa zai shiga ya ce mai gadi a bude mun ai abokina ne dan uwana ne a da zai zo same ni a'a a dokar shari'a ba za ka yi wannan ba ba ka yi tutiya da cewa dan uwanka bane dan haka a buɗe maka kawai yazo zo ya same ka kana ciki ba a yadda ba fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum ba a yadda ka shiga ka zauna ba har sai an yi maka izini idan shi mai gidan kai waya da shi ka ce gana a kofar gida na zo baka nan ya ce to ba ni mai gadi aka ba shi mai gadi ya ce a buɗe masa cikin room ya zauna wannan shi kenan da izini za ka shiga ka zauna amma haka kawai don jin cewa kun shaku kun zama ɗaya abu ɗaya kawai ka ce mai gadi buɗe kai ai ya zo ya same ni wanda ya saba wa doka falatar kuluha hatta yi uzana laku Allah in ba ku samu kowa a gidan ba to kada ku shiga har sai an muku izini tana yi mai gidan ya bar wa mai gadinsa sallahu cewa akwai wanda zai zo idan ya zo ka buɗe masa ya zauna ya jira ni wannan ma izini ne saboda haka idan ya zo mai gadi ya ce shigo dama ya sanar da ni za ka zo to shi kenan sai ka shiga ka samu izini amma in ka samu wannan izinin ba doka ce kada ka shiga har sai mai gurin ya zo ya baka izini kuma wannan duk babu bambanci ko ka zo ka samu gurin a buɗe ko ka same shi a rufe ka same shi a rufakan wannan dama ya nuna cewa baya expecting din zaka zo shi sama bai bar mamurin a buɗe ba haka na inda zaka same shi a buɗe to shi ma ba za ka shiga ba ka ce tunda ai ka samu gurin a buɗe bari ka shiga a'a in ma mai gurin ya buɗe to kamar yadda ibnu al-arabi al-maliki yake cewa shari'a ta kulle shi idan shi ya buɗe gurin bai rufe ba to shari'a kai ta kulle baka gurin saboda haka ba za ka shige sa ba sai da izinin ubangiji izinin ubangiji shine bin wannan dokar izinin ubangiji shine bin wannan dokar wannan shine abin da ibn al-arabi al-maliki a cikin tafsirin sa ahkamul qur'ani yake faɗa yake cewa sawa'un kana al-babu maghlaqan aw maftuhan لأن الشرع قد أغلقه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الإذن من ربه saboda haka sai ka jira sai ka samu izini daga mai wajen wannan shine dokar ita ce dokar da Allah subhanahu wataala ya kafa a daidai wannan wuri saboda haka sai ya jira a bakin kofa kuma ya yi kokarin ya samu izini kafin ya shiga sannan Allah ce wa in qila lakum irji'u farji'u idan aka ce da ku ku koma kuka nemi izini gurin masu gida za ku shigo ba su ba ku izini ba suka ma ce da ku farji irji ku koma ko wata kalmar da suke kama da wannan ku yi haƙuri ko ba ni da lokaci duk kalmar da take nuna cewa ba a baka damar shigowa ba idan an gaya maka ita Allah ce to sai ka koma Allah ce farji'u ku koma sai ku koma ba tare da kun yi fushi ba kada ku yi fushi kada ku ɓata rai kada ku rika jin cewa an wulakanta ku ko an ci zarafin ku ko an ci mutuncin ku ko an muku ba daidai ba ko an nuna muku ba ku isa ba ce na je gidan wani amma saboda wulakanci ya nemi izini an ce ba zan shigo ba kamata ni yadda muke da shi a ce na je gidansa amma bai min izini ba to idan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kansa ya je gidan sa sai da ya nemi izini da ya ji shiru har sau uku ba a ba shi izini ba komawa yayi bai ce ai shi manzan Allah bane saboda haka bari ya amfani da wannan damar da matsayin da yake da shi a cikin garin Madina ba inda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai dirkaka a ce ba zai shiga ba to amma duk da haka saboda doka ce ta Allah ita kuma dokar Allah tana kana hawa kan kowa kuma bin ita wannan doka din bin wannan doka din shi ne zai sa a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kyakkyautata wa juna zato da kyautata wa juna zato saboda haka Allah ya ce idan aka ce da ku ku koma o ku koma wannan kalmar ku koma ba wai ana nufin sai an yi maka lafazi irin wannan ba a'a tana yi wa ai maka wannan lafazin da shi ma yana dauke da ma'anar komawa a ce ya hakuri dan Allah ya ce dan Allah ba shi hakuri ce Allah ina cikin wani dan uzuri bai ce koma ba amma lokacin da ka aika kana sallama ce da Allah ka gaya masa ina cikin ina dan ina dan cikin uzuri to kaga wannan daidai yake da cewa ka koma yanzu ba shi da lokacin baka izini to wannan a shari'a duka wani abu ne mai sauki kuma dama ce da kowa yana da ita ba ta nuna kai kafuwa waya ne idan wato ce yasa aka ce kai a'a dama ce da babba yana da ita na ƙasa da shi yana da ita mai kuɗi yana da ita talaka ma yana da ita basarake da wanda ba basarake ba kowa kowa na da wannan da wannan damar dama ce da aka bawa kowa da kowa saboda haka ba ba ba ba, ba magana ce ta an fifita wani bangare akan wasu ba kai ma kana iya amfani da wannan dokar kila wani mai mai sarauta mai milki attajiri babba zo gidanka kana cikin wasu larura wata larura ya ce da shi ya haƙuri yanzu kana cikin wata larura kana da wannan damar kana da wannan damar kamar da shi ma yake da wannan damar saboda haka ba wai doka ce ta 'yan ajin kalla ba doka ce ta kowa da kowa yana iya aiki da ita kuma don a nuna wa mutane duk mutane ɗaya suke sawasiya ne a gurin Allah a gaban dokar Allah kowa daidai da kowa yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da matsayinsa da martabarsa da girmansa darajarsa da ya sallama ga sa'ad ibn ubada sau uku ba an sa masa ba ko bai ji ansawar ba sai juya bai nuna shi ya fi ƙarfin dokar ba kuma haka yi kamata dukkan wata doka to ta yi aiki tun daga sama har ƙasa ba ta yi aiki a kan 'yan ƙasa-ƙasa ba amma su 'yan saman sun fi ƙarfinta suna iya sa ƙafa su take ta ko su nuna cewa kamar su waye sai ɗora wata doka a kansu ba su suka yi dokar ba za ka ba wanda ya sai ce zai yi aiki da dokar a kansu a'a ita ta dokar allah ba haka take ba shi shine bambancin dokar da Allah zai yi dokar da dan adam zai yi dokar da dan adam zai yi zai sanya san zuciyarsa a ciki kuma wani lokaci zai rika nuna cewa ya fi karfin dokar har ma rika daga takardun da aka rubuta dokar yana juya su cewa ba mu muka zauna muka yi ta ba ba mu muka yi ta ba mun gada ma gobe sai mu warware ta mu za a zo ana gaya wa kaza kaza kaza kaza to dokar Allah ba haka take ba Allah kowa da kowa take shafa yasa kaji an ce ake cewa a zuwa shiga karkashin dokar Allah ita ce za ta daidaita wa kowa zama kowa zai ji cewa bai isa ba dole ya bi dokar Allah yana yaƙi ko ya so haka su ma annabawa haka suke bin dokar Allah sau da ƙafa za ka babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da aka ba shi damar ya janye kansa daga dokar Allah subhanahu wata'ala in ga an masa wani sassauci dokar ce ta yi masa dokar Allah ce ta yi masa sassauci zaka ji an ce waɗannan abubuwa khususiyat ne na annabi sallallahu alaihi wasallam doka ce ta Allah ta bashi wannan sassauci amma ba haka ba kamar yadda Allah ya ce in attabi'u illa ma yuha ilai ce ba abinda ni ma nake bi sai wahayin da aka yi mu saboda haka shi ma abinda aka masa wahayi da shi yake aiki don haka Allah subhanahu wataala ya ce fa in qila lakum irji'u farji'u in aka ce ku koma to ku koma kada ku yi fushi domin in kai fushi to da wa kake fishi da dokar kake fishi ko da wanda ya aiki da dokar dokar Allah ce shi ya ce idan an ka ce ka koma ka koma dan bai rage za ka yi fishi in kai fishi a kamar Allah kake wa fishi da ya kama wannan dokar kamar kana ga kai bai maka daidai ba kada kuma ka ji girman kai ka ce ya isa ni kamata a ce na zo na nemi izinin sai ce ba zan shigo ba sai na shiga kada girman kai da izza ta kama ka akhadhatul izzatu bil ism lati fa buhu jahannam wanda duk zai haka to yana jefa kansa cikin jihar ne saboda kada ya ji kada ya ji haushi kada ya fushi kada kuma girman kai ya hana shi yi wa ita wannan doka biyayya ko ya ga ya fi ƙarfin haka da muka koma baya za mu ga kissar abu musa al'ashari da sayidina umar lokacin da ya je sallama har sau uku ba a ba shi izini ba ya juya da na Umar ya bi shi yace akai ka juya sai ce da shi ai naji Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sta'zana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyarji idan ɗayanku ya nemi izini sau uku ba a yi masa izini ba to ya koma saboda haka ya yi aiki da wannan da wannan dokar kuma wannan hadisi ba shi kaɗai ya rawaice shi ba kamar yadda muka gani a cikin sa hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam musamman aikin annabin kansa hadisin imamu ahmad na sa'ad ibn ubada shi ma ya nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa yayi aiki da wannan dokar Allah ce huwa azka lakum yin aiki da dokokin Allah irin waɗannan shine yafi tsarki gare ku wato shi yake tsarkake yake tsarkake ku an ce ku koma ku koma matukar ba a yi muku izini ba huwa azka ku. shi yake fi tsarki gare ku zai tsarkake ku daga saban Allah domin idan kuka ƙi komawa kuka ce sai kun shiga a hakan duk da babu izini to kun saba wa Allah saban Allah da ne kazanta ne rashin bin dokar ya jefa mutum cikin kazanta bin dokar shine zai tsarkake ka daga fadawa cikin kazanta sannan kuma bin dokar biyayya ce ga Allah biyayya ga Allah kuma tana haɓaka wa mutum kyawawan ayyukansa wanda wannan tsarkaka ce gare shi tsarkaka ce gare shi haka duk wani wanda ya ji wannan dokar kuma ya aiki da ita to ya samu tsarkaka a gurin Allah domin ya bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala. sannan kuma huwa azka da kum shi ya fi tsarkaka gare ku akan ku matsa sai kun shiga ba tare da sun ba ku izini ba a hakan saboda tilasta wadda kuka yi musu nasi kun shigo su ba ku izini ba tare da suna so ba don haka ka shigo masa gida ba tare da yana son ka shigo ba don haka ba za ka fuska ba ba ka ga fuska ba kuma zuciya za ta yi ta ƙunuwa maimakon ya yi murna da haba-haba da daɗin jin cewa ka zo wajensa zai ji damuwa ka zo ka takura masa ka matsa masa to kaga a nan ma ba a samu tsarkin zuciya ba amma idan aka ce koma sai ka koma to wannan sai zanto tsarki ga zuciya shi yasa al'alamatu sharbi ne a cikin tafsirinsa as-sirajul munir yake cewa azka lakum ay atharu wa aslahu min al-wuquf ala al muntazirin shi yafi muku tsarki yafi muku dacewa akan ku tsaya a bakin kofa kuna jira sai kun nemi izini daya biyu uku aka ce ku koma to ku koma wannan ya fi tsarki gare ku domin idan kuka tsaya bayan an ce ku koma kuka tafiya wanda zai sa shi mai gidan ya ji haushi sannan ku kuma za ku tsaya a cikin wulaƙanci domin duk inda ka je aka ce ba a buƙatar ka a lokacin sannan duk da haka ka tafiya kana ce to ka jefa kanka kuma cikin wulaƙanci ka jefa kanka cikin wulaƙanci ka wulaƙanta kanka to kuma duk mutane masu mutunci ba za su so su yi abin da zai wulakanta su ba don haka ka sanya abin da za a samu zai samu samu damuwa a zuciya shi mai gurin ya samu damuwa da nacin da ka nuna masa kai ma kuma ka samu damuwa da cewa ka zo ba a baka izini ba kuma ka kasa tafiya ka tsaya wannan ya sa ka shiga damuwa kada kuma a yi abin da zai jawo har damuwa ta karu wato bayan an baka an ce ka tafi ko kaji ji shiru daya biyu uku kaji ji shiru sannan kuma ka ci gaba da tsayawa ko ka ci gaba da kwankwasa gida ko ka ci gaba da da kira wanda duka abu ne da ya saba wa aiki na masu hankali masu tarbiya sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna kwankwasa masa gida in sun zo suna kwankwasa masa gida ne da faratansu da farci da kake ganin an kwakwasa gida da farci kaga babu wani hargowa ba hayaniya ba ba kakaci wanda yana nuna maka irin ladabin da suke yi ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma tarbiyyar da suka samu sannan da Allah ce fa in qila lakum farji'u wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka azka lakum idan aka ce ku koma ku koma anan ana koya wa mutane abinda balarabe yake cewa as-saraha wato mutum ya zama baya da kumbiya kumbiya baya da zurfin ciki mutum ya zama yana da frankness abinda bato yake cewa frankness ya zama very frank zai fito ya faɗi abinda yake ransa ba tare da yayi kumbiya kumbiya ko wani dungu ba domin ta kumbiya kumbiya ko ka rika zurfin ciki ka ɓoye abin da yake ranka kana bayyana wani abu daban to shi yake kawo mummunan zato shi yake kawo mummunan zato shi yake kawo rashin fahimtar juna shi yake kawo rigingimu amma idan aka san cewa kai baka baka ɓoye abu in dai abin nan gaskiya ne ba kuma wani zai cutar ba ba wani zaka cutar ba ba wani zaka jefa cikin garari ba ka fito ka faɗi abin da yake ranka to an fi zama lafiya da kai saboda duk in aka ganka an san magana ɗaya ce a bakinka abin da kake faɗa shi da ranka amma wanda yake irin da zurfin ciki da ɓoye abu a ransa to ko ya yi magana mutane ba zai su nutsu ba ka yana ne nuna maka ne a maka amma ta ciki na ciki saboda haka ba zai taɓa amincewa da abin da kake faɗa masa ba ko mai daɗin maganar sai ce kai ba shi kai ta ciki na ciki ba mutum da yake fitowa ya faɗi ta cikinsa ba amma mutumin da aka sansa sarihi ne za a riƙa ganin shi wani garam saboda abin da yake ransa nan da ke zai faɗa kuma in ya faɗa shi kenan saboda in an ga farin ciki in an ga wato murna a fuskarsa an ga fara'a a fuskarsa to da gaske ne fara'a ci har ciki take in an ga ransa ya ɓaci to har ciki ransa ya ɓaci to wanda ya fi daɗin mu'amala wanda ya fi daɗin mu'amala domin ka san sanda za ka ɓata masa kasani sanda za ka faranta masa kuma kasani amma mutumin da yake maka dungu ko da yaushe a baki zai maka yaƙe kamar yadda zaki yake yaƙe amma wannan ta haɗa ku da shi babu babu babu sassauci wannan ba ba yaƙen alheri bane saboda haka anan Allah subhanahu wataala yana koya mana saraha ne fa'in kuma lakum irji'u farji'u saboda haka har ma abokinka amininka sakila ɗalibinka zai iya baka haƙuri ka zo gidansa ya baka haƙuri a lokacin yana cikin wani uzuri ka karɓa a haka to wanda yana koya mana ladabin wato yana koya mana saraha yana koya mana saraha tana iyawa ya je bai nemi izini ba kawai yana jiran dai in mai gidan ya shigo ya fito ya gan shi to wannan babu laifi da mutum ya zauna jira bai nemi izini an ce tafi ba idan an ce tafi ko an masa hannunka mai sanda maganar da take nuna masa cewa a'a ka tafi ba lokaci a yanzu ba a gaya masa haka ba shi dai ya zo yana jiran mai gidan ya fito ya same shi a kofar gida wannan babu laifi babu laifi don ya zauna yana jira abdullahi dan abbas kamar yadda yake cikin littafai da dama ibn sa'ad ya ruwaito a cikin littafin sa tabaqat shi abdullahi ibn abbas alaihi rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu ya kasance bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana min gidajen al-ansar manya-manyan sahabbai mutanen madina yakan bi gidajensu saboda neman ilimi idan ya je Idan wani babban sahabi abin wani babban sahabi kamar ubay ibn ka'ab misali idan ya ce to ba zai aika a ce gashi ya zo yana sallama ba sai ya zauna a kofar gida yana jiran har lokacin fitowar sa yayi ya fito ya same shi to wani lokaci ma yakan zauna idan bai fito da wuri ba yakan yi matashin kai matashin kai da ƙasa ya kwanta har bacci ya dauke shi sai wannan sahabi ya fito sai ya same shi a kwanci a kofar gida ya yi fulo da ƙasa ce yamna ammi rasulillah ya ɗan baffan manzan Allah ba za ka sanar da mu ba ka ce gasa ta zo mu fito lokacin yana yaro ƙarami amma suna ba shi girma saboda ɗan baffan manzan Allah ne sallallahu alaihi saboda ka ahlul baiti ne yana da wannan alfarmar da wannan darajar da sabai suke ba shi ce kana dan babban manzon Allah ai sai kai magana cewa ga ka ka zo ko mu ce ka shigo ko mu fito mu same ka yace a a ilimi ba a yi masa haka ilimi ba a yi masa haka ilimi jiransa ake ba kira shi ake ba a ce zo zo ka bani ilimi sai dai ka zo ka jira in ya zo ya baka ilimi wannan tarbiyar ce abdullahi dan abbas ya tara ilimin da ba ba kowa ne ya tara shi a lokacinsa ba sa'annan sa duk ba su tara su ba ba su tara ilimin da ya tara ba saboda wani biyayyar na haƙuri da biyayya da girmama malamansa haka yake rike likafar ya rike likafar dokin Zair, ibn sabit da ubay ibn ka'ab suka cewa ya ɗan baffan manzan Allah yaya kana ɗan baffan manzon Allah kuma ka ce ka rike mana likafa za mu hau doki ka rike mana likafa ya ce haka za umarna an na fa'ala bi kuma ra'ina haka aka umarce mu mu rika girmama manyanmu haka ya rika ce musu haka aka umarce mu wata tarbiyyar da aka ba mu kenan mu rika girmama manyanmu to haka ya rika rike likkafar manya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ubayy ibn ka'ab su zaid ibn thabit ansari radiyallahu ta'ala anhu to da wannan da ya tare ilimin da ya masa albarka Tare ilimi mai albarka bayan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu a al'alusi mai tafsirin ruhul ma'ani ya zo ga wannan gabar ya ta wannan asar ɗin ya ce shi ma duka a cikin almajiran malamansa ba wanda ya kai shi yi wa malamansa yi wa malamansa ladabi da hidima irin wannan shi da kansa yake faɗar abin a kankin kansa kuma abin ya bayyana a cikin ilimin da ya bari wataƙila ba shi kaɗai da ya yi karatu a gurin malamansa ba amma kuma ga shi nan shi ne iliminsa yake nan har yanzu ko tafsirinsa ruhul ma'ani kaɗai ya bari wannan kaɗai ya isa ya zamo masa sadaka jariya babba a rayuwarsa kuma ya nuna irin hidimar da yawa wa ilimi to saboda haka ba laifi ba ne idan kaji kajira wanda yake mai gida ya fito ya same ka amma idan har yadda Allah ce aka ce koma to ka koma din yadda Allah ce huwa azka lakum shi yafi muku sai yafi muku tsarki Allah ce wallahu bima ta'lamu bima ta'maluna alim Allah masanin abin da kuke aikatawa ne Allah ya san abin da kuke aikatawa mai kyau ya san abubuwan da kuke aikata marasa kyau zai muku sakayya akan abin da kuke aikatawa masu kyau zai kuma muku sakayya akan abin da kuke yi marasa kyau saboda haka shigar ku da izini ko ba da izini ba duk wannan yana daga cikin ayyukan ku ku shiga gida da ba gidanku ba da izini ko ka shiga ba da izini ba duk waɗannan yana daga cikin ayyukanku kuma Allah yana sane da ayyukanku kuma zai muku sakayya a kansu masu kyau ko marasa kyau zaka wannan gabar wallahi ma ta'maluna alim gaba cewa take nuna narko da wa'idi cewa Allah fa ya san abin da kuke ba gashi ya kafa doka ba to kada ku dauka cewa shi wanda ya kafa dokar bai san abin da yake ba ya san abin da ake ciki ba buƙatar sai ya sanya muku waɗanda za su bi ku suna tsayawa akan ku su da kun bi dokar ko ba su da shi ya san ya san waɗanda suke bin dokar ya san kuma waɗanda suke saba wa dokar don haka zai yi sakayya a kan dukkan wani wanda ya yi dokar zai ga sakamako mai kyau Allah zai tsarkake masa zuciyarsa zai kara masa albarka a cikin rayuwarsa wanda kuma ya ƙi dokar saboda yana ganin ya fi ƙarfinta shi ma Allah yana sane da shi kuma Allah shi ma zai masa sakayya gwargwadon abin da ya aikata sannan Allah ci gaba da cewa Allah ya ce, Laisa alaikum junahun ba laifi a gare ku, an tadkulu biyutan gaira maskunatin, ku shiga gidajen da babu wani zaune a cikinsu. fiha mata'un lakum a cikinku akwai kayayyakin ku ko a cikinsu akwai amfanin ku. wallahu ya ma tubduna wa ma taktumun Allah yana sane da abinda kuke bayyanawa da kuma abinda kuke boyewa to Allah ya faɗi hukuncin gidajen da suke da mazauna sune ayar farko da muka karanta la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha wannan gidajen da akwai mutane a ciki akwai mazauna a ciki to yanzu kuma sai yake gaya mana hukuncin gidajen da babu kowa a ciki babu kowa ba wai sun fita sun tafi unguwa ba za su dawo wannan ayar da ta biyo baya ita ce ta yi maganar wannan ita ce maganar da ilim ta jidu a hadin falasar kuro ha hatta yi uzan alakun wannan ana maganar wanda akwai mutane amma yanzu sun fita ga sun fita za su je su dawo wata bukatar tafi su za su je su dawo sai kuma waɗanda ba su da mazauna gaba ɗaya kan gone ko kuma a'a ba wani wanda za ka ce wannan gidansa ne ba wanda za ka nuna ka ce wannan gidansa ne guri ne wanda yake public ɗin guri da ke cewa public places ne guri ne na kowa da kowa na amfanin kowa da kowa to wannan shi ne kuma Allah zai faɗi zai faɗi hukuncinsa to shi ma yana shiga cikin wancan hannun ko baya shiga shi ne Allah subhanahu wataala ya yace laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin ba ku da laifi ko babu laifi akan ku ku shiga gidajen da babu kowa a zaune a ciki babu mazauna a cikin sa fiha mata'un lakum a cikin sa akwai kayayyakin ku wato babu laifi ku shiga gidaje ba tare da kun nemi izini ba gidajen da babu wanda yake mazaunin gidan domin ku amfana da su gidajen gidajen da ake yi a da can akan yi gidaje akan hanya da ma tafiya idan sun zo tafiya sun gaji su ya da zango su huta samu inuwa inda su huta inda za su sauke kayansu su yi bacci sannan su ci gaba to irin waɗannan gidajen da ake samu akan hanyoyi wanda babu kowa a cikinsu na matafiya ne daman wannan babu laifi don kun shiga kun zauna kada duk wani wuri wanda yake na na jama'a ne na kowa da kowa ne ba an yi shi ne saboda wani mutum da shi kadai zai zauna a gurin ba wuri ne na kowa da kowa kamar kamar kamar kasuwanni misali kamar shopping complex shopping complex ka kamar gida ne zaka shiga amma kuma ba gida ne wanda yake na wani yake zaune a ciki ba wanda zai zo shiga shopping complex ba ya bukatar ya nemi izini an ce shigo saboda yana zuwa zai danna kansa ciki ko wani babban shago ne na sai da kayayyaki kawai yana zuwa shiga zai yi da cewa akwai mai gurin amma kuma guri ne dama na kowa da kowa duk wanda yake da bukata na zai sai wani abu zai zo ko yana neman wani a gurin zai zo same shi to duk wanda babu haka nan hotel hotel misali hotel hotel shi ma su ma guri ne waɗanda suke ba gidaje ne na wasu ba saboda haka dan zaka zo ka shiga hotel baya bukatar sai ka jira an baka izini kana zuwa shige can ka je reception ka je ka tambaya abin da zaka tambaya haka wannan baya bukatar izini zaka duk wasu gurare da ba wani ne mazaunin wurin ba shi kadai a'a wuri ne da kowa yake iya zuwa ya amfana da shi wuri ya amfana saboda akwai bukatar sa ta eh, ta ta saye da sayarwa kamar cikin abin da shaguna na kasuwanni sai mutum ya bude shago don wani zai zo zai shigo shago ba sai ya nemi izini ba tunda da ya kasa kayansa a cikin shagon kira yake mutane su zo su saya haka mutane da su shigo kuma ya riga ba su izini ne ba su bukatar sai sun nemi izinin sa wajen shigowa za ka kai tsaye za su shigo ko mutumin da ya bude wani wani supermarket shi ba ya bukatar sai an yi nemi izini in za a shiga na man can ya kasa kaya ne saboda masu saya su zo su shigo su saya saboda ka shi ba neman ba izini ya shigo kawai mutum ya shigo kai tsaye ya abin nan duk gurin da yake an yi shi ne don jama'a duk gurin da yake an yi shi ne don jama'a ko don bukatar jama'a kamar irin banɗakuna da ake ko wuraren wanka mutum zai shiga wajen wanka ba bukatar izini kawai ya shiga daman can an yi su ne don jama'a to wannan su ne buyutan gaira maskuna Allah ce fiha mata'un lakum fiha mata'un lakum ko dai saboda kukan iya aje kayayyakin ku a ciki kamar gidajen da ake tare da akan hanyoyi saboda matafiya idan sun gaji su zo su shiga ciki su huta su samu inuwa da za su huta su yi bacci za su aje kayayyakin su ko kuma irin hotel-hotel da ake yi da za shiga ka kama daki da ka aje kayanka ka huta haka dan ka shiga za ka shiga hotel ba neman izini an baka ba kulli shi nan shiga buɗe ka shiga shi ba ya zama kamar naka a lokacin ba sai ka nemi izini cewa ka shiga ɗaki ko ka shiga ba ta da haram baka makulli an ba yan yadda ka shiga za ka shiga ka aje kayanka ko kaya ne ka zo da su za ka sa a waya house kaga shi ba ba bukatar sai ka nemi izini kaya ne za a shiga a ɗauko ko za a sa a ciki ko kaya ne aka zo aka juya a ciki wani ya shi ya zo ya ɗauka ya zo shigowa ɗauka ba sai ya nemi izini ba duk waɗannan wurare ne waɗanda ake aje kayayyaki a ciki shine fiha mata'un lakum zai iya ɗaukan kuma fiha mata'un lakum ai fiha istimta'un wa intifa'un lakum wuraren da kuke amfana wuraren da kuke amfana ba nan ba wato ba wai ana nufin kayayyaki ba ai na'am kayayyakin ma za su shiga ciki za su shiga cikin ma'anar amfana saboda wanda zai shiga ya samu gudun da zai aje kayansa ya amfana da wannan wuri ko ya je ya gaji ya samu gudun da zai huta ko rana ta da kishi ya samu gudun da zai sha inuwa ya amfana da wannan gudun to wannan duka yana cikin ah, ma'anar ah, mata'ul lakum shi yasa ibnu ashur alaihi rahmatullah yake cewa zahiru qawlihi fiha mata'ul lakum أن المتاع موضوع هناك قبل دخول الداخل wato wuri ne da aka aje kayayyaki tun kafin wanda zai shigo ya shigo fala mafhuma li hadhihi sifa don haka wannan sifa cewa gidan da aka aje kayayyaki ba yana nufin cewa gidan da ba aje kayayyaki ba duk da babu kowa a zaune a ciki sai ka nemi izini a'a wannan mafhumin sifa ba shi da itibari anan li'annaha kharajat makhrajat tanbihi ala al'uzri fi ad-dukhul ce saboda mai aka faɗi kayayyaki a nan don a nuna cewa ga uzurin da zai sa ka shiga kuma ba sai ka jira izini ba inda ka aje kayanka a ciki to ka zo ɗauka ba sai ka nemi izini ba sai ce wa ya shimalu zalika a diyar kula hali wanda kuma wannan ya kunshi ya shigo don aje kayansa shi banda ma kayan da zai samu a ciki watakila shi ma zai shigo da don ya aje nashi kayan bidilalati lahnil khitab shi ne mafhumul muwafaqa yana nuna haka wa kazalika yashmalu dukhul al-musafiri wa in kana la mata'a lahu kuma ambatan kayayyaki anan har ila yau ba yana nuna cewa idan babu kayayyaki ba mutum in ya tashi shiga dole ya nemi izini a'a ambatan kayayyaki anan ba kaidi bane ba sharadi bane saboda haka ko da bai da kaya ko bai da kaya dan ya zo shiga to baya bukatar sai ya nemi izini don haka shi ma zai iya shiga faɗar kaya anan ba yana nufin kaidi ba zai iya shiga ne don ya sha inuwa zai iya shiga ne don ya yi bacci saboda haka a nan duka ya shiga ciki wannan muka fassara almata'u da ma'anar kayayyaki amma muka ɗauki almata da ma'anar masdar masdar ne ai attamattu wal muka ɗauke shi da wannan ma'anar to kenan to wannan ma'anar ta zo a maganar ɗaya daga cikin tabi'ai Jabir ibn Zaid Abu Sha'sa abu sha'ta jabir ibn zaid ɗaya daga cikin masana Alƙur'ani cikin tabi'ai to wajen tafsirin wannan aya kamar yadda abu ja'far an ya kawo a cikin littafin sa an-nasikh wal mansukh abu jabir yake cewa laysa ya'ni bil mata'il jihaz ba yana nufin kayayyaki da mata ba fassara ta bi kenan ba wai ana nufin kayayyaki ba walakin ma siwahu min al-hajati duk wata buƙatar da ba wai sai kaya ba imma manzilun yanziluhu qaumun min laylin aw nahar ko dai wuri da mutane sukan sauka su yi masauki da daddare ko da rana da daddare ko da rana suka zuwa su yi masauki a wurin to ya shiga ciki kaga bukata ce aw kharibatun yadkhuluha ar-rajulu liqada'i hajatihi ko kuma wani kango a hanya da mutum zai ji bukata ta bawali ko ga'idi iya ce bari ya ratse wannan kangon to shi ma baya bukatar neman izini kaga nan ba kaya bane zai aje ko wani abu au darun yunzaru ilaiha ko kuma wani gida ne da aka ce yazo ya duba saboda yana son zai kama haya ko zai saya kaga zai zo shiga gidan dan ya duba ya ga yaya gidan yayi masa kuma farashin da aka ga masa yayi daidai da gidan to wanda in yazo ba sai ya nemi izini ba in ya zo shiga irin wannan gidaje ba sa neman izini kawai ya shigo kai tsaye fa haza bata'un wannan kaga duka yana cikin bata yana cikin amfani duk da ba kaya bane zai zo ya ajiye yace wa kullu manafi'id dunya mata duk wani abin da zai amfane ka a duniya sunan shi mata sunan shi jin dadi Allah yana kiran abin amfani a duniya da sunan mata saboda haka wasu daga cikin malamai su suka fassara fiha mata'un lakum da cewa fiha intifa'un lakum kuna da abin da za ku amfana a gidan to ba sai kun shiga ba matuƙar ba mazauna a cikin gidan abu ja'farun nahas bayan ya kawo wannan tafsiri na jabir ibn zaid abu shata sai ke ta'aliki yace wa hadha sharhun hasan min qawli min qawli imam min a'immatil muslimina wannan sharhi yayi kyau kuma sharhi ne daga ɗaya daga cikin limaman musulmi wa huwa muwafiqun lil lughati kuma ya dace da harshen larabci tunda kalmar mata tana zuwa mazan masdar ne na tamattu abin da ismul masdar wal mata'u fi kalamir arab al manfa'a al mata' a cikin maganganun laraba tana zuwa da ma'anar amfani wa minhu amta Allahu bika wa minhu famatti'uhunna Allah ce ma famatti'uhunna ala al musi qadaruhu ala al muqtiri qadaruhu sawaka matti'uhunna shine ku dan basu abin da za su ji dadi ku rage musu kaikayi da cewa kun sake su zaka ku dan su wani abu a anan kalmar mata tana nufin abin amfani to wannan wajihin na tafsiri na biyu shi abin da alqadi iyad afwan alqadi abubakar ibn al-arabi ibn al-arabi al-maliki a tafsirin sa ahkam al-quran shi shi ya zaba wannan fassara ta biyu ita ya zaba ce wanda ya fassara shi man fassara al-mata bi annahu jami'ul intifaq faqad tabbaqa al-mufassal وجاء بالفيصلي mace ya zo da maganar da shi kenan ta gama komai da komai ta gama komai da komai saboda haka wanda zai shiga makaranta wani ɗalibin da ya zo shigowa makaranta da safe ba buƙatar sai ya tsaya neman izini ya zo shigowa ajinsa ba ya buƙatar sai ya nemi izini wanda ya zo shigowa alkhan alkhan shi ne alfunduk alfunduk shi ba wanda ya zo shiga hotel ba ya buƙatar izini ya ce auli talabi man nazala li hajatihi ilaihi ko kuma wani ya sauka a otel ya zo duba shi shi ma in ya shigo zai zo reception baya bukatar sai an masa izini sannan ya shigo wazzabuni yan kula da dukkanin iftiya haka nan kwastoma ya zo zai shigo shago don ya yi sayayya shi ma ba zai tsaya bakin kofa sai ya nemi izini an ce shigo ba shi ma kai tsaye zai shigo walhaƙinu ya dukule alhaja wanda ya zo ban ɗakuna zai shiga domin biyan bukata shi ma ba ya tsaya neman izini wa kullun yu'ta ala wajhi min babihi kowa yana iya ana iya yana iya zuwa ta ta inda yake da bukata to wannan ita ce fassarar da take ta game duka ma'anonin da aka ambata a ƙarƙashin ayar saboda haka ubangiji subhanahu wataala yayi togaciya daga waɗancan gidaje da yace kar ku shiga gidajen da ba naku ba sai kun nemi izini ku ji sallama Allah ce a to amma fa banda gidajen da babu mazauna a cikin su ko da ba naku bane amma babu mutanen da suke zaune a ciki amma kuma akwai abin da za ku amfana da shi a dalilin shigar taku shi ne muka yi misali da waɗannan wurare da suke na al'umma ne na kowa da kowa ne to wannan dan mutum ya shiga babu laifi ba dole sai ya tsaya neman izini ba Allah ce wallahu ya alamu ma tubduna wa ma taktumun Allah yana sane da abin da kuke bayyanawa da abin da kuke boyewa wato ya san abin da kuke bayyanawa a aikace ya kuma san abin da kuke koyewa a zukatanku ibnu jarir at-tabari alaihi rahmatullah yake cewa wallahu ya'lamu ma tuzhiruna ayyuhan nas bi alsinatikum min al-istizani idza ista'zantum ala ahli al-buyut al-buyut al-buyut al-maskuna Allah yana sanada abin da kuke bayyanawa yayin da kuka zo za ku shiga gidajen da suke da mazauna a cikin su kuka nemi izini dan ku shiga Allah ya san da wannan wa ma taktumuna da abin da kuke boyewa ai wa ma tudmirunahu fi sudurikum inda fi'lukum zalika da abin da kuke boyewa a cikin zuciyarku yayin da kuka zo za ku nemi izinin a ta'atallahi wa intiha ila amrihi am ghayra zalika shin za ku yi haka ne dan da'a ga Allah da biyayya ga umarninsa ko kuma wani abu ne zai sa ku yi haka Allah subhanahu wata'ala duk ya san wannan kuma zai muku sakayya warwadan niyyar irin yadda ka kyautata niyyarka wajen bin dokar Allah subhanahu wata'ala haka nan ubangiji zai baka ladanka in ka yi kyakkyawan niyya ubangiji zai baka lada mai kyau in ka yi niyya wacce take ba mai kyau ba ita ma Allah subhanahu wata'ala ya baka sakamako gwargwadon yadda ka faɗa abu sa'ud a cikin tafsirin sa irshadul aqli salim yana cewa wa wa'idul liman yadkhulu man khalan min hadhihi al madakhil li fasadin aw ittila'in ala awratin Allah ce wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah ya san abin da kuke bayyanawa ya san abin da kuke boyewa wannan narko ne ubangiji subhanahu wataala yake alkawarin sa alkawarin narko ne ubangiji yake yi ga waɗanda za su shiga wata mashiga ko wani guri da za su shiga ba dan koyi ba sai dan barna ko kuma dan su ga tsiraicin wasu abin da yake kai su kenan to Allah ya sani ko su bayyana haka ko kar su bayyana haka Allah subhanahu wata'ala ya sani hakanan al'allamatu sa'idi alaihi rahmatullah ce wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun ay ahwalakum adh-dhahirata wal khafiyya Allah ya san halayenku na zahiri ya san halayenku na boye wa alima masalihakum kuma Allah ya san abin da zai zamo muku maslaha a rayuwarku falizalika shar'a lakum ma tahtajuna ilayhi saboda haka ne ubangiji ya kafa muku dokoki na shari'a da abubuwan da kuke da bukata wa na min al-ahkam ash da hukunce-hukuncen shari'a da kuke da tsananin bukatar sanin su ubangiji dai ya shimfida muku irin wannan saboda idan muka duba zamu ga waɗannan ayoyi duka suna shimfida mana ne tsarin zamantakewa mai kyau ta yadda kowa zai ji cewa an kiyaye haƙƙinsa kuma ba a shiga haƙƙinsa ba akwai sauran batu akan wannan gaba wallahu alamu ma tubduna wa ma taktumun sai a gobe insha Allah za mu karkare abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada da kuma muka yi da kuskure ubangiji ya yafe mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh